ومن ابتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تتبتع بألا مدعو سبين فالكي ميكوى ميكومي وتسكيني مسا تغني دامسا yasake ba mu daman halartawa wannan waje mai karin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkurani mai a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadana wata mai alfarma shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbacin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga bayan haka bi Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat tauba aya ta 60 innama sadaqat a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليكفوكم والله ورسوله أحق أن والله ورسوله أحق أن يؤتوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بها في تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله تبارك وتعالى yana cewa innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa bil sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim cewa sadaka muka ce sadaka a nan ko sadakoki a sadakat da ake nufi a nan ita ce zakka malamai da baki ɗayan su sun yi ijimai a kan cewa sadakar da ake nufi a nan ita ce sadaka ta wajibi zakka a ta wadda yake da nisabin zaka wadda hala alaiha hau. Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato mutanen da aka kebanta su su ne ake nufin su da wannan zakka lil fuqara jinsin farko ko kuwa jinsin farko cikin nau'o'in mutane takwas da suka tantance a basu daga cikin zakka su ne talakawa mun yi bayani akan wannan sinfin da abin da ake nufi da wani ne talaka wal masaki da kuma miskinai suka ce akwai bambanci tsakaninsu suka ce alfaqiru ashaddu haja domin shi ne aka fara ambato babban malamin nan mai littafin taisir yake cewa domin Allah tabaraka wa ta'ala yana farawa ne da al-aham thumma al-aham da abin da ya fi muhimmanci ne sa'annan ya bi shi da abin da ya fi muhimmanci wanda bai kai na farko muhimmanci ba wal masakin da miskinai su ka tantance a basu zakka wal amilina alaiha da masu aiki akan zakka sawa'un aiki ne na rubutu aiki ne na yawo domin karɓar zakan daga wajen waɗanda zakan yawa ta ba kansu aiki ne na kulawa da zakan kamar yadda dalilai da yawa suke nuna zuwa ga cewa matattaran zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan sanya wasu daga cikin sahabbai su je su daga kulawa da menene da wato baitul mali inda ake ajiye wato zakka da aka tattaro daga wajen waɗanda suka tantance su bayar da wato zakka waɗanda suke aiki akan zakka ɗin nan za su iya yiwuwa zai iya yiwuwa su ma su ma abota dukiya ne zai iya yiwuwa ba fatirai bane ba miskinai bane muka ce wannan sifa ce mustaqilla bihi almuhim idan mutum ya kasance cikin wannan aikin yana daga cikin mutanen da ya kamata wato a bashi daga cikin zakka Allah tabaraka wata'ala yace wal mu'allafati qulubuh da kuma mutanen da ake lallashin zukatansu ana lallashin zukatansu su ma ana ba su daga cikin zakka wayannan mutanen da ake lallashin zukatansu din nan za su iya kasancewa musulmai za su iya kasancewa waɗanda ba menene ba waɗanda ba musulmai ba ya ce almu'allafu qalbuhu in ji السعدي ta'ala الله تعالى يجي هو السيد المطاع في قومه كما متين يزا كمان wani shugaba wadda ake wa biyayya a cikin mutanensa wadda ake wa biyayya a cikin mutanensa wannan shugaban da ake wa biyayya a cikin mutanensa zai iya yiwuwa musulmi ne zai iya yiwuwa kuma ba musulmi ba ne za a iya ba shi daga cikin menene daga cikin zakka to idan ya zanto za ku ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta cikin salat da'awarsa sanadiyar saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma shine ai kana harisan ala hidayati ru'asa quraish yana ganin ai idan ya samu ya ci nasara akan musuluncin waɗannan manya waɗanda su ne ma'abota ra'ayi a gari su ne mafi yawan talakawa ke kallon ke kallon su kuma su yi aiki da irin abin da suke suke ganin shi ne yayi wani akwai shi a jama'a a cikin mushama idan yayi abu labari ya yaɗu cewa wari ba shi ma ya yi kaza ba me yasa za ka ga hatta masu masu talla suna neman manya manya mutane su masu firanjin din abubuwan da suke suke son tallata za ce za ka ga wani abu ba wani tsadan a zo a gani yake da shi ba sai a je a rarrashe dangote domin ba kuɗi za su iya biyan shi shi a je a rarrashe shi shi ma ya sa t-shirt ɗin wannan wannan abun domin a ji har dangote ma wannan abin yake amfani da shi kuma abu ne da ma target ɗinsu ba ire-iren su dangote ba ne a yi din ɗinsu talakawa ne domin ana ganin idan aka ce wani da wani suna amfani da shi za su jawo ra'ayin mutane da yawa to as-sayyidul muta a cikin mutanensa shi ma akan bashi daga cikin dukiyar zakka man yurja islamu idan ya zanto ba musulmi bane ya zanto daga cikin mutanen da ake fatan zai musulunta ake fatan ya musulunta akan ba shi a kawo mai kudin zakka a ke wannan kuma ba yake ne eh, wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya farlanta wa masu kuɗi daga cikin musulmai wanda ake cire wanda suke bayarwa kowace shekara shine kai ma aka kawo maka daga ciki sai ga ihsani ne daga wajen wa daga wajen musulunci da musulmai aw yukhsha sharruhu wasu lokutan ba wai musuluncin sa bane ma ake so ake sauraro ba a'a ana jin tsoron sharrin sa ana jin tsoron menene sharrin sa mutumin da ake jin tsoron sharrin sa shi ma ana iya bashi daga menene ana iya bashi daga cikin wato zakka aw yurja bi adiyatihi quwwata imani zai iya a'a musulmi ne amma har yanzu akwai rauni tare da shi ya musulunta amma yana da rauni yana da rauni to shi ma ana iya bashi ba wai domin shi talaka bane a'a domin a karfafa imaninsa duk wa'annan suna daga cikin waɗanda ake ta'alifin su ake lallatin zukatansu domin shi addinin musulunci jawo mutane yake yi ba koran mutane ba kamar yadda muka faɗi a kwanakin baya cewa abu ne abin alkhairi ne abin alfahari ne masallaci na cika a cikin watan ramadana aka san lokacin da ba watan ramadana ba Domin wayan mutanen duyufin rahman sun kasance bakin baki ne na Allah tabaraka wata'ala sun zo masallatai masaukin Allah gidajen Allah tabaraka wata'ala a wato a doron kasa musulunci yana idan idan suka zo haka sai a rungume su a kara jawo su ciki wani mutane so nawa ne za ga wani ci ramadan shine sanadiyar shiryarsa abubuwan da yake cikin ramadan din inna lazumtar masallaci karatun alkur'ani zuwa wajen wa'azi barin abubuwan da yake aikatawa kafin zuwa ramadana wanda yake haramun ne to daga nan fa bai sake komawa kuma hakan nan kowace shekara wata ramadana ke kwasan wani kaso daga cikin ire-iren wayannan mutanen to waɗanda ba wannan ba kuma ramadana ke jaddada imanin su kuma ya kare tabbatar da su Allah kuma rabu wata ya tabbatar da su to addinin musulunci ya za ka ga cewa daga cikin hikima shine mutumin da yake da raunin imani shine za ka ga daga cikin kurakuran da muke yi shine kalmar tubabbe da ake faɗi tuba idan mutum ya tuba a cikin addinin musulunci tuba abu ne abin alfahari abin alfahari ne kamar yadda za mu zo nan gaba mu zo mu ga wa'ansu abubuwan da suka faru wanda Allah ko Ta'ala ya saukar da ayoyi a kansu su sahabbai sun kasance ma suna wa mutum murna ne idan aka samu dalili akan cewa ya tuba Allah ya karbi tubarsa sabanin mu idan mutum ya tuba mutum fa yana yin akasin mai kyau kamar mutumin da baya sallah baya kulawa da sallah yana wani irin rayuwa da zai kama da nan musulmai za mu dinga zakin sa shi ba wannan musulmi ne ba shi wai musulmi ke wannan abu lokacin da ya tuba kuma bai tsira ba daga hannu yana sabon Allah bai tsira ba lokacin da ya tuba bai tsira ba ko ku a da ba musulmi bane sai mu dinga fata kai wannan da sauran shi ai kafirci bai yi ba ran da ya musulunta kuma ya shigo cikin mu bai tsira ba domin sunan shi ba musulmi ba sunan shi ne wannan haramun miki aikatawa domin wannan zai iya karka je ka zama sanadiyar shedan ya samu rinjaye akan wani bawan Allah ya fice daga musulunci ba wallahi ka shiga uku ka zanto sanadiyar shedan ya samu rinjaye akan wani mutum wanda ya musulunta tsakanin shi da Allah shaɗan ya je samu rajayi a kan sanadiyar abin da nake furtawa daga bakinka kuma zai iya yiwa wannan mutumin sabon shigowar musulunci nan zai iya yiwa wallahi matsayin shi ya fi naka wajen Allah ta bada kota. zai iya yiwa matsayin shi ya fi naka wajen Allah zai iya ya gaskata Allah bada kota a cikin imaninsa Allah ya ɗaukaka darajarsa A kan kai da aka haife aibe ta cikin musulunci kuma kake wa addinin ah, ah, rikon sakainar kashi mutumin da ya shiga musulunci yau zai iya yiwa Allah ya ɗaukaka shi darajarsa ya fi naka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da haka kullum mu dinga sanin menene muke furtawa wayannan abubuwa ne da ya kamata a ce mun nisance su za ka ga mutumin da bai musulunta ba ma an ce a bashi domin a jawo ra'ayinsa mutumin da yana cikin musuluncin yana da rauni aka ce a bashi domin a karfafa imaninsa au كفايتها ممن لا يعطيها كفايتها mimman la yu'tiha mutum ne yana da dukiya sun kai ya dinga bayar da zakka baya bayarwa sun kai ya dinga bayar da zakka baya bayarwa to idan aka tashi yana buƙatar a yi ta'alifin wato zuciyarsa shi ma ya yana kamata a yi lallacin zuciyarsa to idan aka aka aka tashi fitar da raba zakka daga baitul mal musulmi wannan alajin da yake kowa na mai shida da cewa wannan aiki duniya ne amma da ba taɓa jin labarin ya da zakka ba sai a mai sai a ji mai ba ke sallama ana muna sallama da alaji ne ai aminul mu'minina ya ce a kawo maka da kasanka daga cikin zakka da masu kuɗi suka bayar ake ake raba wa mutane kaga wannan sako ne mai girma a cikin hakan ko kai idan aka maka haka idan ka karbi kuɗin ka koma cikin gida ai sai ka je ka fage da kuka ai ana ana maka isara ne tun da kai ka ki bayarwa to an raba da kai sai a kawo maka kai ma yake fa yu'ta ma yahsul bihi at-ta'lif wal maslaha umuman abinda ake dubawa shine maslahan addini abin da zai zama addinin maslaha in ana tunanin wannan sharri zai iya faruwa daga waje kaza sai a je a toshe sai a je domin shi kyauta yana da tasiri ba na kaɗan ba shi yasa ai zaka ga zaka ga bafulatanin mutum kakanninsa goma sha biyu ba taɓa samun mixin ba fulani ne gaba ɗayansa amma zai zai ce maka sunansa john john a wannan garin na taba ganin wannan ganin fulani yana amsa suraye kamar su john matthew da sauransu ba fulani fulani ko baya sallah za ka ganshi musulmi duk bangarewansa daga addini za a ganshi musulmi wa'annan da suke shigowa gari da sallah da kullum sai mun yi tsokaci a kansu mun yi magana a kansu cewa babu masa adalci wa idan mutane kuma har yanzu ba mu dauki mataki ba har da ni ne mai magana har yanzu sai dai a yi magana Allah bai sa har yanzu mun dauki mataki ba distances din da suke fitowa nan kusa kusa ne kilometers away from us za su shigo garin nan su yi sati daya sati biyu kwana goma ba su shiga masallatan mu ba mu ganin su suna alwara suna sallah ba abin da ya shigo da su gari Allah ne ba sun kusa sallah ne musulmai ne shi yasa suka shigo gari murnan ana sallah shi yasa suka shigo amma kuma a masallatai mu na ta tambaya a wajen da dama da nake yin darasi ko akwai wanda zai min shaidar cewa ya ga wayannan fulani da suke zuwa bukukuwan sallah sallar musulunci ya shigo da su amma ba ka taɓa ganin daya ya yi alwala shiga masallaci ba to wallahi Allah zai tambaye mu gaba ɗayan mu Allah wallahi shi ya tambaye mu amma kaga suna suna da intisari zuwa ga musulunci su musulmai amma kuma abin zai yi muni a ranar da suka suka farranta daga musulunci kuma suna nan yanzu da yawa na taba zuwa wani kotu aka sa wani mutum a witness box aka ce zai ba da shaida dan za ka ba shaida za a ce me sunanka me addininka ya fara faɗar sunan shi John waye waye wannan John sonin din na fulatanci ne addinin ka ita kirista ba kula da ni ta tilo ya yi rita me ke sa suke rita mafi yawan lokuta kyauta kyauta ke sa suke rita musamman kyaututtukan da suka shafi abin da yake taimakawa lafiyar dabbobinsu ko kuwa lafiyar jikinsu ka tafi wannan asibitin da ake cewa jan kwano a jinsu fulani sun yi ridda a wajen ba za a ke gawa fulani da suka yi ridda a wannan asibitin ba a ke gawa fulani zai zo da rashin lafiya mai tsanani a mai jinya a kyauta kuma a ce mai a wani ne ya warkar da shi So mutumin da yake da raunin imani duk wani abin da yake maslaha da musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi sai baiwa sai baiwa kafiri mi'atu ibn raquma daddai daddai har kan 100 mutum daya domin ana fatan musuluncinsa ko kuwa ana son a toshe sharrinsa ba ka ganin wannan mutumin da wannan hadisin da sahabbai suka ce dama al'adar su idan suka kasance a tafiya idan rana ta yi zafi sukan huta shi yasa sai tafiya mafi mafi kyawu shine tafiyar da aka yi cikin dare ai to idan suka yi tafiya da rana sukan huta suka ce idan muka sauka a waje za mu huta mukan nemi bishiya mai isasshen inuwa sai mu bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan tsiruwa mu kuma zaura fi mu warwa sai muna neman tsiruwa ta kasance a irin wannan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasa takobarsa ya kwanta ya yi bacci wani kafiri ya zo ya cire takobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallam ya cire takobin daga cikin fatarsa ya rike takobin sai da ya rike takobin riko mai kyau sai ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai man yunqizuka minni sai ce wane ne zai kubutar da kai daga gare ni wane ne zai kubutar da kai daga gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai Allah yace Allah ne mai iya kubutar da ni duk da cewa takobi ina hannunka amma Allah zai iya kubutar da ni Allah shi zai kubutar da ni aka ce fartajafa kai ba san me ne yake girki da mutum ba sai takwabin da faɗi manzo Allah ya dauki takwabin kai kuma wane ne zai kutar da yake kun afa khairin ka zanto dan uwa ma aboki alkhairi mana oh yanzu akwai yan wataka amma da da karke takobin kake tambayan wa zai kutar da ni ni ba dan uwanka bane yanzu da takobin ya dawo hannuna ne na zama dan uwanka manzo Allah sunan mai ce zaka musulunta ya ce la ba zan musulunta ba amma duk inda ake yagan musulunci ba zan ba da gudunmawa ba manzo Allah sallallahu alaihi yanzu, ka ga bai musulunta ba ko ba cutar da shi ba amma an rage adadin masu adawa da ne masu yin fito na fito da musulunci hakan nan idan kana da makwabci wanda ba musulmi ba in kana kyautata mai ba tare da akwai akwai um, hudud akwai haddi na shari'a wanda ba ba za a ce kare ba za ka iya ta wanda ba musulmi ba kuma kyautatawa mai kyau ba tare da ka cetare haƙƙin Allah ba kana nuna mai kyawun musulunci idan aka je gobe ana zagin musulunci da musulmai shi alal aqalla ba zai menene ba ba zai contributing ba domin conscience din shi ba zai barci ba this is ko da musulmai da ku kuke zagi nan gidan halayen halayya su irin wannan ban da makwabcina kamar abdullahi ibn mubarak wanda yake da makwabci wanda yake da makwabci ba yahudi wanda aka ce makwabcinsa zai sayar da gida ya sa wa gidan farashi sa'annan ya ninka farashin sau biyu kamar ya ce dinari dubu ɗaya yake shi ne asalin farashin gidan nan amma kuma gidan nan na da ƙimar gaske domin gidan na makwabtaka da abdullahi dan mubarak da kuma ce gidan ya zama dinari dubu biyu a da kaba ya yi tsada ake ya yi tsada ka san gidan na makwabtaka da wani kuwa ba wuce ba wadda la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu man al yahud shine suka kowa adawa da kyamar musulunci yahudawa amma ga ba yahudi yana wa musulmi shaida da makwabtaka da kyau makwabtaka da kyau da haka shi kyauta yake ahsin ila nasi tasta'bi qulubahum fa talama ta'bada al-ihsanu Ya yake ka kyautata wa mutane za ka bautar da zukatansu zukatansu za su zama maka wato bayi yake so da yawa kyautatawa yana bautar da mutane za ga yawan kyautatawa ko dabba ce idan kana kyautatawa dabba kare misali idan kare na mata haushi kullum ka zo wucewa in ka zo rana na biyu in ka zo ka jefa mai kifi danyen kifi na uku ka zo ka jefa mai danyen kifi na biyu na uku ka zo ka jefa mai danyen kifi da tun yana haushin nan zai dawo in ya hango ka daga nesa yana yana kada menene yana kada bindinsa domin kaga hatta fa dabba ma ya san mai kyautata damai, ina ga mutum kaga wannan shine hikimar da yasa a shari'ar musulunci ake baiwa mutanen da ake cewa al-mu'allafatu Su ne zanfi na na hudu na biyar wa firriqa a cikin abin da ya shafi ‘yantar da bayi. Kaga daga cikin ahdaf na shari'ar musulunci a saniya shine a zo a ga karshen karshen bauta ga mutane ikhrajun Nazi min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad fitar da mutane daga bautan mutane kamar su zuwa ga bautawa ubangiji wanda ya halitti mutane addinin musulunci ya zo ya riski mutane daga cikin abubuwan da ake mallaka na dukiya shine bawa idan ana cewa wani yana da dukiya wani yana mai kuɗi ne za ka je ka daga cikin abubuwan da yake takama da shi adadin bayin da ya mallaka a wancan lokacin maluma suka ce cikin hikimar shari'a idan aka za iya ba da umarnin cewa daga yau babu wani bawa ko mutane zan ba su da zafi amma Allah tabaraka wa ta'ala sai shar'anta waɗansu abubuwa waɗanda gafararsu shine ‘yantar da bawa ya sanya ladar da za ka samu idan ka ɗan da maimakon a ba su umarni sai zan zo addinin musulunci sai tarbiyyantar da su kan su ɗan da bawa min jafari anfusihim mutum zai iya zuwa ya siyo bawa kamar yadda abubakar da Al'adu a zuwa yake yi idan bawa ya musulunta a wancan lokacin gashi bawa bai da gata kuma ya je ya musulunta sai zanto foreign country zai zama topic na farko shi bawa ne sa'an nan ya je ya musulunta idan ya musulunta musuluncin ya bayyana sai zanto ana azabtar da su ire-iren su bilal radiyallahu ta'ala anhu arda wanda abubakar ne ya je ya siyo shi kuma ya yantar da shi addinin musulunci sai ya kwadantar musulmai su yantar da bayi sa'an nan ya sanya wato yantar da bawa daga cikin wato kafarat sai zato mutane suna munafasa sai zato idan mutum ya yanta bawa Allah zai yantar da kowane gaba daga cikin gabobin jikin wannan bawan a cikin wanda ya yantar da shi almana Allah zai kubutar da kanka daga wuta za kaman kaman an kubutar da gangan jikin jikinka gabaki ɗaya kenan bawa ta ka yantar din nan hannunsa daidai hannunka idanuwansa daidai idanuwanka kowane gaba an an ƴantar da shi domin ka ƴantar da ba ka ƴantar da addinin musulunci sai kwaɗaitar da mutane akan wannan yana daga ciki domin a kaiwa domin ana son a wayi gari babu wani da ke amsa sunan cewa bawan wani sai ya zanto daga cikin masarifin zaka shine a ‘yan daddabawa maluma suka ce waɗannan waɗanda ake nufi a nan su ne al-mukatabun mutanen da suka yi mukataba da mamallakansu akwai abin da ake cewa mukataba shi ne rubutu ake tsakanin bawa da wadda ya mallaki bawa a kan cewa daga yanzu abin da kake bayar za ka danga bayarwa na ‘yan da kanka ne shi ake misali za ka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar misali sai zato ya fara biya ya fara biya ya fara biya amma ya kasa ya kasa jama'a a irin wannan halin idan aka samu kuɗin zakka irin wayannan mutanen ana biyan mamallakin su domin su zama ƴantattu shi yasa nasoshi suka zo masu tsanani akan wannan mutumin da zai yi mukataba da bawansa sai ya lura da cewa bawan nan ba yarjejeniya da aka yi da shi na ƴantattu ya kusan cike wannan yarjejeniya sauran ka ya sama biyan kuɗin kawai sai ya yin cewa ni yau da muka yi haka da kai har gobe kai bawa ne wallahi addinin musulunci ya tsananta lafuza kan mutumin da yake irin wannan domin Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutanen nan a yancar da su baki ɗaya, su zama yantattu to yana daga ciki a yi sarfin wato kudin zakka wahum almukatabuna alladhina قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من من الزكاة في أثير كانت لبتكم في الزكاة وفك الرقبة المسلمة التي في حق الكفار داخل في هذا سألنا متى نندى kafirai suka kama a matsayin a matsayin prisoners din yaki kamar yadda ake kamowa daga cikin su sukan kama to mutanen da suke hannunsu a matsayin yaki ana iya biyan kuɗin fansa domin a menene daga cikin kuɗin zakka suka ce yana daga cikin wato arriqar a biya kuɗi domin a karɓo wannan yake bal aula al-imam ya ce mutumin da yake hannun kafarai cikin rashin aminci shine ma yafi tantance a bada kuɗin zakka domin a karɓo sa yace wa yadkhulu fi hada annahu juzu an yu'taqa minha ar-riqab da li fi qawlihi wa fi yace yana shiga cikin wannan cewa ko da mutum ba ko da mutum bawa ba mukatab bane bawa ne babu rubutu tsakaninsa da mamallakinsa istiqlalan za a iya zuwa a ɗan tattafi da kuɗin menene da kuɗin zakka sinfi na shida cikin mutanen da suka tantance zakka su ne algharimun su ne mutane da bashi ya mamaye su mutanen da bashi ya mamaye su al-imam sa'idi yake wa muqasman yake sun ka sun ka su kashi biyu mutumin da bashi ya mamaye shi ba bai iya biya bai iya biya an daga mai kafa an kara mai lokaci lokacin ya sake zagayowa an kara mai lokaci lokacin ya sake zagayowa idan kai ne kake bin irin wannan bashin musulunci ya kwaɗaitar da kai idan kana da hali ka yafe domin kai ma Allah ya yafe ma ranar tashin alkiyama idan baka da halin yafe to kar ka tsananta sai dai idan mutum ya zama mumafil yana da shi amma bai san biya yana da shi bai san biya Wannan za ka iya ma haɗa shi da hukuma ba ka da laifi amma in bai zama in ya zama mu'asir ya zama bai da shi ne yana cikin wani hali na rashi to ana san fa naziratun ila mai sara ana san ka saurara ka yi mai jinkiri har zuwa lokacin da zai samu haifi zai samu wato yalwa da kuma daman biyan wato bashin imam sa'adi yake masu bashi wadda za a ba su daga cikin zakka domin a ɗauke basu su suka dage kansu سلطة تشيب يجي أهدوهما الغارمون بإسلام ذات البين وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة فيتوسط الرجل للإسلام بينهم بمال يبذله لأهدهم أو لهم كلهم فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لأذنه فيعطى ولو كان غنيا مثلا فرقوشيني مثلا ده ya zama al-gharibun al-islahi zat al-bayt bacin da ke kansa sanadiyar yana son yayi sulhu ne tsakanin su mutane yana son yayi sulhu ne tsakanin su mutane mutane biyu ko kuma tsakanin wato bangare biyu na mutane garuruwa biyu Kabiru biyu da makamancin haka sai ya ɗau alkawarin to ku ya haƙuri ku ya haƙuri zai yi misali ana rikici akan fili misali wayannan suke ce ai ne wayannan suke ce ai namu ne irin wayannan filayen da suke border ɗan kauyen nan su ce namu wayan ɗan kauyen nan su ce namu don mun bar ku kuna noma ba taɓa cewa ku kawo komai ba wai namu ce eh ko don mun bar ku kuna noma ai kakannin mu suka bayo wa kakannin ku sai a yi rikici ya tsananta kuma musulmai idan ba shiga tsakani ba za a iya zubda ne wani sai zo ce e zan sasanta ba matsala ku kuna cewa naku ne ko kuma kun ce naku ne filin gaba daya har da wadda wayancin suke noma kai wai da ma suka ce filin gaba daya har da wadda wayancin suke noma kai sai ce ba matsala abin da za mu yi ku yi hakuri ku ƴan ƙauyen nan zan ba ku miliyan biyu ku far masu wani nasu yayi da wayan nan haka sai su ce to shi kenan alaji da ka ji za ka gani ai maganin da kai ai mutunci ne waye waye sun hakura bi ba su miliyan bai da miliyan bi ba sai je wajen wayan nan sai ce ku yi hakuri a zauna lafiya da suna. wancan bangaren da wayan suke nuni kamar yadda ka san wayan nan sai eh, an yadda na ku ne amma ku bar wayan nan wayan nan ma sai a dawo wajen su kamar yadda ka san su ma an yadda na ku ne amma ku bar wayan nan ku yi haƙuri ku bar wayan nan zan ba ku miliyan biyu sai zan zo akwai bashin nawa a kanta miliyan hudu domin yin sulhu kuma a zauna lafiya wannan ana taimaka mai daga cikin kudin zakka ko da shi karan kanshi ya zanto mai hali ne za a taimaka mai daga cikin kudin zakka ko kuwa a tsakanin mutane biyu ne ya zo ya shiga sulhu ko kuwa a'a bashi ne aka lazimci wani ya kasa biya aka ɗaga hankali yace me ke faruwa ne ce wannan ina ta bin shi ba shekara biyar kenan har yanzu bai biya ni ba ce nawa ne kuɗin ne wai ce kuɗin ai kaza ne yace to shikenan daga yau ka daina bin shi ka bi ni zan biya ka ya ɗauke wa wani shi ma wannan ana taimaka mai da kuɗin zakka domin ya sauke menene wannan nauyin wasani man gharima li nafsihi thumma a'tar mutumin da a shi ya ciwo bashi wa kansa sai ya zo ya da hari na matsi da tsanani ma'ana biyan bashin sai ya gagare shi kaga biyu kenan na farko shine mutumin da a shi ta ruwan shi babu ruwan shi kaga wannan kyautatawa yake son yayi domin a zauna lafiya ko ko domin zumunci ko da kasancewa wasu lokuta za a ga tsakanin mutane biyu da akwai zumunci a tsakaninsu wani abu na na kuɗi zai shiga tsakaninsu wanda yake wallahi ba zan biya ba wannan ma ya rantsuwa yake wallahi ba zan biya ba sau ne zai ce to shikenan ku yi hakuri ku hakuri ai kun dake kuna mu'amala da juna ɗan uwan juna waye waye da sauran ni zan biya wa za a biya kuɗin za a ce kuɗin nawa ne su ce ni zan je in biya wani wannan kuma shi shi ne ya ciyo bashi wa kansa sai kasa biya to a wannan halin shi ma ana menene ana taimaka mai da kuɗin zakka fa innahu yu'ta ma yuwaffi bihi daina. ana bashi abin da zai biya wato bashin sa da shi al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin wannan ayan ya kawo ya ce akwai munasaba a cikin wannan babin ya ce hukuncin asali shine cewa baya halarta mutum ya je ya tambaya kamar mu yanzu mutum ya tafi bai mali ya ce a bani daga mai tulmali bai halarta ko kuwa ya hau kan titi ya dinga bara yana tambayan mutane lokacin da yake magana akan algharimu sai ya kawo wannan shahararren hadisan hadisan wato kubaisa ibn Mukharib al-Hilali qala tahammaltu hamalatan wanda yaje tahammulin hamala. irin wadda muke magana kenan bashi bai shafe ka ba rikici ne tsakanin waɗansu amma domin a zauna lafiya sai ka je ka ɗau nauyin bashin to shi wannan sahaban ya ɗau nauyin irin wannan bashin sai ya zo fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa as'aluhu fiha na zo wajen Allah sallallahu alaihi wa sallam ina tambayar sa akan wannan nauyin biyan sauke wani bashi da na ɗauko faƙala aqim hatta na sadaqa aqim hatta na sadaqa ka saurara hatta sai sadaka ta zo mana ai sai zakka kenan ko sai zakka kudin zakka ta zo a gare mu za a baka yake fa na'muru laka biha sai mu yi maka umurni da sadakar domin ka zo ka je ka sauke wannan nauyin da ka ɗauka qala thumma qala sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shi shi mutumin ke bada labari yace na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wata amala da na dauko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in saurara sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya qabisa inna al-mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha ka sani cewa lallai lallai tambaya bai halarta face ga ɗaya daga cikin mutane uku bai halarta ka je ka ce a bani a bani a bani a bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce izhad fi ma inda nas me yake zai faru yuhibbuka nas wannan ka'ida ce mutarida ba ta canzawa yace ka zanto me yin zuhuri mai gujewa abin da ke hannun mutane yuhibbukan nas mutane za su soka domin shi mutum tsabiyar mutum bai san mai tambayarsa Allah ne kadai ne gajiya da tambaya balle yana fushi da wanda baya tambayarsa shi Allah tabaraka wata'ala amma shi dan adam wanda ke nace mai da tambaya baya so duk karfin imaninsa bai so bai san mai na mai nace mai da tambaya bai so manzala sallallahu alaihi wa sallam yake face ga mutane uku kawai kaga shi wannan sahabin ana son a kara mai ilimi ne kaga shi abin da yasa ya zo ya tambaya a bashi din nan manzo Allah ya riga ya mai ikrar mana ya riga ya confirming din cewa ya tantance a bashi amma sai yake mai sun maka nan sai yace mun lallai ba tambaya bara roƙo bai halalta sai dai ga mutane nau'in mutane uku rajulun tahammala hammalata irin na irin halin kadin nan wani mutumin da ya dauko nauyi fahallat lahu matsala, hatta yusibaha wannan yana halarta a gare shi ya tambaya zai cewa wani zai kiran wani da wani ne cikin abokanan hullarsa ne waɗanda suke da hali ke wallahi abu kaza ya kasance kaza kaza kaza kuma na dau nauyin zan biya domin a zauna lafiya na dau nauyin zan biya domin halin da wancan wanda ake son shi baki din naga ya shiga wannan in aka bar shi da mai bin bashin nan gargajiya zai sha wahala dan haka ku taimaka min yanzu cikin miliyan biyar na samu miliyan uku ku taimaka min in samu in sauke nauyin wannan ya halatta ya tambayi mutane domin ya sauke wannan nauyin irin halin da kabin ah, fa ya shiga kenan yace hatta yusibaha thumma yumsik wannan ba ba abin nan open ended license bane shike ne suka tahammalta hammalatan ka dau nauyin za ka yi zuru wayan su mutane za ka bai wannan kaza za ka bai wannan kaza domin kowa ya zo na lafiya shike nan kai kuma tun 1990 har yanzu 2022 tambayar mutane kake yi kuma ka zama biyan wancan بدي ثم يمسك حتى يصيبها ثم يمسك كما لدورة تيسا كباك داما والسرورة تقدر بقدمها سبت يصوت صوتي نوي شوي حلالتا قوة يكار ميريري يكار تنبيع ثم يمسك سيء آني سيء تنبيع مثالي كلا أفضل يسا كباك إذن يتنبيع أن أرجع أميني عن أيوتر ورجل أصابته جائحة اجتاهت ماله لو أنا متمن ja'iha ta same shi wato wata musiba ce ta faɗo wa dukiyarsa ishtahat malu ta ɗere dukiyarsa gaba ki daya in ma gobara in ma guguwa in ma ambaliya da makamancinsu fa hallat lahu masala hatta yusiba qiyaman min aish shi wannan mutumin yana da hali yana da dukiya kowa ya sani yana rike kansa da iyalansa ba yana taimakawa wasu sai Allah ya kawo jarrabawa an yi gobara a kasuwa duk abin da ya mallaka kafkaf sun tafi wannan fa hallat lahu al a wannan wajen ya halanta a gare shi ya tabbaya ya nemi taimakon mutane amma shi nan ba wai zai yi ta yin bara ba ne hatta sai ya zama irin sai ya tara irin kuɗin da yake da shi kafin masifar ta faru ba manzala sallallahu alaihi wasallam hatta yusiba qiwaman min aji aw qala sadadan min aji hatta ya samu abin da zai daidaita rayuwa da shi ba wai ya tara kwatankwacin dukiyar da ya salwanta suka salwanta bane sanadiyar wannan sanadiyar wannan gobaran sanadiyar wannan jahiya da safarin masa a'a ba wai zai tara zai ta yin bara ya ta tambaya bane hatta sai ya faido da dukiya makamancin wata ba a'a a lokacin da wannan musibar ta same shi bai da ya hatta ya samu abin da zai tsayar da rayuwa daidai cikin rayuwa da shi kawai shi ne aka ba shi dama wa rajulun ka na biyu kenan wa rajulun asabatu faqatun wani mutumin da talauci ya same shi Allah ka raba mu da talauci duniya da lahira talauci bai ba alaji shi ya yasa Ali radiyallahu ta'ala ne yace da talauci mutum ne ni da na yaƙe shi da takwabina a'a talauci ya same shi hatta ya koma salatatun min dawil hija min qaumi talaucin ya kai ga cewa mutane uku masu hankali suka ce da gangan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu hankali sun iya gane cewa kai wani yana cikin matsala mutane uku sun mai shaida maluma suka ce a shari'a za ka ga a shari'a shaidu biyu ake amfani da shi amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaidu na shaidu malaman duku sun yi muhawara mai yawa suka ce to idan idan biyu aka samu fa shin za a yi amfani da shaida su cewa wani fa gaskiya ya talauce amma mutane biyu ne su daga cikin maluma suka ce amalan bi hadisai waɗanda suka zo a kan abin nan shaidu biyu idan aka gwama shi da wannan za a iya amfani da shaidu biyu idan suka kasance min dilhija ma'ana mutane masu hankali su uku suka zo suka ce warifa gaskiya yana cikin matsala fa ya kuluna wayannan mutanen faɗin abin da za su dinga faɗi asabat fulanan faqa wani talauci gaskiya ya same shi fa hallat lahu al a wannan halin tambaya zai zama mai halal tambaya zai zama mai menene halal hatta yusiba qiwaman min aish ba wai zai ta yin tambaya bane hatta sai ya tara dukiya ya zama mai kuɗi a'a hatta yusiba qiwaman min aish aw qala sadadan min aish hatta sai ya samu abin da zai daidaitu da shi a rayuwa Ya yace fama hunna min al matsala suhtun duk abin da ya fita daga cikin ukun nan da manzan Allah wannan shine hasur. an yi restriction ne akan abubuwa ukun nan ba ba da dama ga kowa ba a kowane hali Manzan Allah ta zallama ta dai, sai ce. sai yake fama siwa hunna min al-mas'ala duk abin da bai shiga cikin waɗannan ba daga cikin mas'ala yake suhtun in ka je kai bara ka je kai roko ka je kai waye ne aka baka abin da aka baka nan kana cin haramun suhtun ai haram mazala sun yake haramun ne mutum ya je ya yi bara alhali bai fada cikin wannan mutane uku da aka faɗa ba abin da aka baki yake ci sanadiyar wannan yana cin haramun ne a cikin cikinsa ya ha sahibuha ta akidan mazala zulama ne yake jamai kaga da ya tsaya kan suhtun din nan ma fusta ya isa amma yake ya sohimu ha suhtan ma'aboci wannan tambayan da baran nan yana cin abin da yake ci da ake baki yana cin sa ne a matsayin haramun idan ka duba wannan hadisan da lafzan su wanda ba su dauka wani fassara sai wannan sai ka dinga mamakin ta ina ne kwatsam muka tsinci bara ya zama emblem ɗin mu'min sai ka rasa ina muka samu wani sana'a ta fake sana'a wani ya ɗauki wannan a matsayin sana'a wani ne ah, kamar lafiya na faɗa muku wani wanda ah, ake ba da labarin wai ya ga wani tsoho a nan ah, wannan hold up ɗin da na mararraba sai ce wa baba a hold up ɗin ya yana bara sai ce wa baban menene za a iya maka ka daina bara nan daina bara yake ni ina son ka daina bara nan ina son su da kyau da zan tallafa ma sai ya propose man in na ba ka ko dubu biyu ne za ka daina sai ce eh. ya ba shi dubu biyu gobe da safe da ya tafi ji zo wucewa ya sake ganin baba yace baba kai gaisa yake ba kai bane yake ni ne sosai so ya haka kuma har yanzu kana bara ke ni bakar ka takura ba idan mu dari biyu ne ba sunan a daure wato zai iya mayar da dubu dari ya zama mai cuta ya zama mai cuta nan na baku labarin wata tsohuwa wacce ‘ya'yanta masu hali ne a cikin abujan nan kullum sai ‘yan fasuwar sun kama ta sa'annan yaran da suke yaran da suke gane cewa ta ci gaba ba abin da ta rasa amma barin nan ya zama mata kaman wani wato ciwo wai da masu barin nan kaga an gwani suke fitowa ko kuma idan aka waye gari ne ke faduwa daga sama in yamma ya yi su koma a daga angwanni an san su an san gidajensu ina makwabtan su ke cikin musulmai ina makwabtan su idan ne eh, sun suna cikin halin da suke bukatar a taimaka musu ne ba su da makwabta ba su da yan uwa sa'annan da kuma mu al'umma mun zama ga nan ba su da wani wani tsari rarrabuwa da ke tsakaninmu ma ya yi yawa ba za mu iya zuwa mu haɗa wani abu na maslaha mu yi a lokaci kai tare ba muna bukatar fuskantar kalubale masu yawa a kan kasashen da suka ci gaba idan kalubale ya fuskanci musulmai gaba ɗaya kusan me suke yi kowa zai ajiye abin nan mazhabarsa sai a zo a fuskanci maslaha amma amma yanzu nan muka haɗu a nan in muka tattauna ah, maslaha menene ya kamata mu yi domin mu kare musulunci kafur domin abokan gaban musulunci idan suka tunkaro musulmai ba su bambanta wannan dan mai menene ne ne wancan dan wane ne ne wancan dan wane ne ba su bambanta musulmi kawai so idan irin kalubalen nan ya fuskante mu sai mu zo mu haɗu amma bai rubin cewa ba idan muka koma masallatan juma'a mu mu je mu masallatan mu wajajen majalisin da mu mu je mu karanta da abin da shi muka imani da shi muke bautawa Allah da shi amma maslaha na abin da zai cutar da mu baki daya ko ba zai amfana da mu baki daya babu ne mu zo mu haɗu da kari wannan abu amma mu ba mu yi shi yasa wannan barace barace da ake yin nan bai da alaka da musulunci kuma bai da alaka da karatun qur'ani wallahi zalunci ne ake wa addini ko alakan tabara da karatun qur'ani ko alakan tabara da karatun qur'ani kun san masu champion din wannan abin kamar yadda na faɗa muku akwai wanda na sani daga cikin su ƴaƴansa akwai waɗanda muka yi karatu tare da ƴaƴansa yaransu ba su karatu a Najeriya ko a Najeriya wannan arzu suna tunan waye waye wallahi yaransu ba su bari yaran su yi shiga amma kuma za su dage ƴaƴan mutane su yi bara a ture domin haka sai mun tashi sai mun yi da gaske domin mu kawar da wani abin da ke jawo musulunci cin fuska da jiran lahadi da zan su a coci sai ran lahadi ka je ka zanta a coci suna bara mu kuma so mai amfanin kafirun kabusatis kabusatis sai mai amfanin yawan mai amfanin yawan na sha cewa ko da a matakin anguwa kowanne wa'yansu mutane su zo su zama kamantin tin tank su hudu su biyar su hada da dattijai biyu uku a anguwa ku identifying su wane ne suke fita fara a anguwanku mu manajan ɗan anguwan mu ku ku yi manajan ɗan anguwan mu su nawa ne ku yi identify din su um, wani ne da da wacce da wacce da wacce su biyar ne a anguwan nan sai ku sai ku zo kuma da wani tsari dan Allah ku daina fita fara za ku yi wani tsari za mu dinga tallafa muku shi misali kuka toshe wannan anguwan wanda suka toshe wannan anguwan wanda suka toshe wannan anguwan abin zai rabu amma babu wanda yake son ya sacrifice nan komai matsalar mu kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu gane al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala daga cikin hadisan da ya kawo a karkashin ah, tafsirin wannan aya ah, shi bari mu yi mururi akan waɗanda suka rage yanzu mun ambaci su biyar ah, al-gharimi na bakwai sune ne alghazi wa fi sabilillah su ne masu masu fitowa yaji domin ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wata'ala suka ce wayannan su waɗanda babu su cikin diwani ka san rundunar musulunci ana rubuta su ana sanin su an san wannan an tura shi waje kaza kaza kaza sun tafi rana kaza za su dawo rana kaza akwai akwai documentation da ake musamman tun zamanin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa an san wani ya tafi domin akwai iyalansa a yi a gida an san wani ya tafi an san wani ya tafi an san wani zai dawo lokaci kaza to wa'annan akwai abin da ake basu to mutumin da ya zama mutasawwiya wanda babu shi cikin wannan tsarin shi ake bukatar a tallafa mai da abin da zai bukaci abun hawa fayyatona min zakati ma yu'inuhum ala ghazwin min saman sila siyan makani, ko kuwa siyan abun hawa ko kuwa abin da za su bar wa iyalin iyalansu a gida kafin su tafi li yatawaffara lil jihadi wa yatma'innu qalbuhu domin ya zanto lokacin da ya fita jihadi na an hankalinsa a kwance ya san baitul malin musulmi daga cikin amwalin zakat an bayar da abin da zai ishi iyalinsa ba za su tagayyara ba sanadiyar ya fita menene ya fita jihadi sa'annan imamu as-sa'di ya yi ishara zuwa ga wani abu mai muhimmanci anan yace wa qala kathirun min al-fuqaha إذا تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله yace mutumin da yake da karfin ikon ya je ya neman wa kansa sai zanto ya shagaltu da neman ilimi maimakon ya je ya neman wa kansa sai ya shagaltu da neman ilimi Ya ce shi ma ya cancanta a bashi daga cikin kuɗin zakka domin neman ilimi yana daga cikin fi sabilillah neman ilimi yana daga cikin menene fi sabilillah neman ilimi din nan abu ne wanda yake da muhimmanci kar Allah ya sa a wayi gari wata ran a cikin al'umma babu masu neman ilimi wanda yana nuni da cewa al'ummar da suke zuwa nan gaba za su ga cikin matsala mai girma kenan kamar da ma ai kiyama na kusantowa malamai suna kishewa ne malamai suna raguwa innahu la بانتزاعه من من من قلب العلماء او كما قال صلى الله عليه وسلم ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء ذاك an wayi gari ana ɗauke malamai ɗaya bayan ɗaya ana ɗauke malamai ɗaya bayan ɗaya ɗaya daga cikin malamanmu yake faɗa mun cewa ba mantawa a shekarar a saudiya yake faɗa mun cewa kaga Allah ya jarabci al'umman nan shekar abdulaziz bin baz Allah ya ɗauke shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke shi Sheikh Uzaini Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke shi Albani Sheikh Bin Baz yana cewa babu ma'aboci ilimi a karkashin sama da ya kai Albani Albani yana cewa a karkashin sama babu ma'aboci ilimi da ya kai Bin Baz kowa yana tura wa dan uwansa cewa kai ka duwa ilimi wanda ce kai ka duwa ilimi Sheikh Islam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ibn Taymiyyah zamani Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke su cikin lokacin da bai bai da yi da ita malamin ne yake cewa mun ba matsala daga cikin nawazin wana irin sababbin matsaloli da ba taɓa yin su ba a duniya yau abin ya faru za a kawo wa bamban rahimahullahu ta'ala makaho ne a inda yake zaune aka faɗa mai matsala a zaune ɗin zai warware matsala haka albani haka ibn wasaini malamin yake faɗa mun cewa yake yanzu yanzu kwamiti ake yi a kan nawazin bi watanni da watanni su kasa warwarewa duk yadda ka karanta da ɗalibinka akwai abin da za ka tafi da shi idan ka mutu na korewa wanda ɗalibin na bai da shi shi ma ɗalibansa su zo ba su kai shi ba ɗaliban ɗalibansa su zo ba su kai shi ba haka za a waye gari fa yabqa ru'usan juhalan sai zai zanto mutanen da ake kiransu malamai masu rawani ne amma molanka babu komai a kansu jahilai ne za su dinga ba da fatawa su da ma fatattu ne kuma za su fatar da mutane da haka neman ilimi yana da muhimmanci sosai tallafawa neman ilimi kuma yana da menene yana da yana da muhimmanci sosai musamman ma ilimin addini yana da muhimmanci mu tallafa waɗanda suke neman ilimin addini domin su wato su dage su tukufa akan neman ilimi shi yasa za ka ga akwai ɗaya daga cikin ah, malamai da suka yi fice sosai ah, asalin shi ɗan ah, suriya ne ake hira da shi amma mazaunin riyal aka ce daga cikin abubuwan da ya taimaka me kike ganin abubuwan da daga cikin abubuwan da suka taimaka maka su kaka kake yin waɗannan rubuce-rubuce ɗin nan yace eh, yace saukin rayuwa ban da fargaban mai ci wannan na daga cikin abubuwan da kasar Saudiya har ila yau a duniya babu kasa kamar ta wajen yin i'tinadi da malamai wajen kulawa da malamai wajen kulawa da malamai za ga malaman su ba su babu su cikin yau din nan idan aka buga sabon littafi yau din nan yau din nan za su fiya kai ka san nawa ake tattalin littafin addini littafin addini kana ganin kamar littafin ka na fizik da medicine da chemistry da chemistry ne shi yasa ai malaman hadisi suka kasance ba su yin ba su yin kuɗi ba wai talakawa ba ne. amma abinda abinda yake sa su zama talakawa masojin ɗinsu yana da mugun tsada masojin ɗinsu sojin ɗinsu littattafin fannin hadisi yana da bala'in tsada kuma yana da yawa kafin ka yi tauhidin mutum daya cikin sanad da ya ce an ah, ah, amfulan. wani ya rawaito wani ya rawaito wani ya rawaito mutum daya bayan ɗaya sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka bi tarihin rayuwarsu ina aka haife ina ya rasu wane ne abokanansa wane da shi ake gane cewa ai wannan bai haɗu da wannan ba ai wannan ya mutu kafin wannan ya zo duniya to tunda wannan ya mutu kafin wannan ya zo duniya ya za a ce ya rawaito daga wannan da hakan ake gane hadisan ƙarya ba wai kawai shayi ake sha ba ake wannan hadisin da'ifi ba wahala ake sha Sheikh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Allah ya rahamce shi Allah ya rahamce shi wannan mutumin Allah tabaraka wa ta'ala amfani da shi wajen barkake sunnansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kafin ya rasul yayi wasiya cewa littattafansa akai su jami'a islamiyya ka je ka ga akwai inda aka kemantawa littattafan Sheikh Nasruddin Al-Albani idan na je wannan wajen abin da nake yi haddin Sheikh nake son na gani za zaka taba da wuya ka taba za ka littafai ga sunan nan da mugun yawa da wuya ka jawo littafi ɗaya ka buɗe ba ka zama shi ya yi mutum mana ba wai tara littafin ake yi ba ba karatu ake yi da wuya ka buɗe littafi ba ga rubutun shi a ciki ba talikinsa a cikin littafi da mugun wuya ka buɗe safa ka buɗe safa za ka rubutu Mana an karance waɗannan littattafan kenan shi yasa za a ga malam ya zo ya bada fatawa ya inganta hadisi ko kuwa ya raunata hadisi wani ma wanda ba a san adireshin gidansu ba zai ce ba haka bane abin ka san akwai farnauci ko kai ka san wani irin wahala ake ta kafin a inganta hadisi ɗaya littattafan addini ba karamin kuɗi ake siyan su ba wani littafin in aka faɗa maka kuɗin da ake siyan shi za ka kwashi takalminka ka ce babu ruwana ka ruga da gudu kuma za ka je ɗakin wani ɗalibin ilimi talaka talaka za ka je ka samu wannan littafin a ɗakinsa gurin talatin da biyar shi yasa wani sahabi ya taɓa zuwa wajen manzon Allah sallallahu ya kawo kuka akan wani ɗan uwansa yace ya manzon Allah sallallahu ni kullum ina zuwa kasuwa ina zuwa um, harkokin nima amma kuma dan uwana wani shi bai zuwa zai dinga zuwa masallaci yana zama a wajen ka neman ilimi manzo Allah sallallahu yace ne to kai kuma ba ya sanar da kai cewa ba domin tallafa mai da kake yi bane sa ake arzuta ka kai wa ya faɗa maka cewa ba domin tallafa wa wannan ɗaliban ilimin shi ya sa kai kuma ake baka arzikin ba sai zama ishara zuwa ga cewa tallafa wa ɗaliban ilimin addini yana daga cikin abubuwan da zai sa albarka ya shiga menene ya shiga dukiyar ka maluma suka ce shi ma yana cikin fi sabilillahi sa'an nan ma idan muka fada da magana akan wannan za mu ga hadisai wanda suka yi nafsi akan cewa fitowa domin neman ilimi fi sabilillahi ne shi ma an fahimci wannan ah, al-imam sa'idi ya um, jazawallahu khairan yayi ilfatin nazar zuwa da muhimmancin wannan cewa tallafa bai wa ɗaliban ilimi daga cikin zakka shi ma ya shiga cikin ah, fi sabilillahi ah, yace wa na karshe shi ne na takwas shine ibnu sabil shine matafi wa wal gharib al munqati'u fi ghayri baladi shine wato bako wadda guzurinsa suka yanke masa a garin da ba nashi ba fa sai a baki daga cikin kudin zakka abin da zai isar da shi zuwa ga garinsa fa haula ya asnamu samaniya alladhina tutba'u ilayhim az-zakat wahdahum wa'annan su ne sun mutane bakwai waɗanda su kadai ake bawa menene ake baiwa zakka Allah tabaraka wa ta'ala ke faribatan min Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta haka tabi'atan li'ilmihi wa hikmatihi domin cikakken iliminsa da kuma cikakken hikimarsa wallahu alimun hakim Allah tabaraka wa ta'ala da ya farlanta haka yake wajibi ne a cikin dukiyar ku fitar da zakka a karbo daga cikin mawadatan cikin ku a mayarwa matalautan cikin ku yace Allah tabaraka wa ta'ala shine wadda ya sani أن هذه الأصناف الثمانية واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين yace wayannan abu wayannan mutane sun ga mutane takwas din sun koma su za su koma zuwa ga abubuwa guda biyu gundarin abubuwa guda biyu su ne za mu yi magana za mu fara da su idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe kuma za mu san tabo wayansu masail janibiya da suke da alaka da zakka menene ake son in ka mallaka zakka zai shiga cikin dukiyarka yaushe ake fitar da zakka da kuma wato fa'idodi da ake samu idan mutum ya bi wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke farari, ya fitar da zaka wa'anne fa'idodi ne mutum yake samu bayan yin haka wallahu ta'ala wannan mutanenmu ne ko? ya zama ne kan gaba cikin wannan mutum zai iya yin nafila bayan ya yi wuturi da da liman zai iya yin nafila abin da ya sa mutane suke ta da wannan tambayar domin amma a hadithin la witrani fi laila abubuwa abubuwa biyu ne daban-daban wutiri ne ba za ka yi so biyu ba an fahimci wannan wutiri ne kawai ba za ka yi so biyu ba amma bayan ka ba zuwa suka ce kana da zani idan liman ya yi wutiri ya yi sallama za ka iya tashi kai kamar yadda kamar yadda wannan wutirin kamar yadda fi shafa sai ka tashi ka taro raka da zai zama sai zama bi kamar yadda Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yake yi idan yana cikin sallan dare in yayi witir ya yi sallama ya fito waje ya leta ya ga cewa ai alfijir bai fito ba zai koma ya ci gaba da sallah sai mayar da din sa shafa sai shi gaba zaɓin ka na farko kenan zaɓin ka na biyu ka yi akwai waɗanda suke yin kuskure idan aka zo yin wajir sai su tashi sai gaba wannan kuskure ne domin yin wajir ɗin da limami yana da falala mai girma falalar shi ne cewa za a rubuta maka ladan ko da ka koma ka yi bacci za a rubuta maka ladan mutumin da cikin baccin nan sallah kake yi har gari ya waye shi ne falala da ke jakada da hakika maluma kullum suke da cewa yana da muhimmanci ka zanto ka fara sallah da liman ka'idar tare da liman karka ce wai domin wutiri kana son ka yi sallah cikin dare a ko da kana son ka yi sallah cikin dare ka yi wutir da liman idan ka tashi cikin dare abin da za ka yi sai ka yi raka a biyu a biyu a biyu ba tare da ka mai mai sanye ne ba ka mai mai karfi ba wallahu ta'ala tambaya ta biyu haramun ne rusunawa yayin gaisuwa matsalar da muka samu shine fahimta game da girmamawa me amfanin ka zo gaishe da mutum ka rusuna ka zo ka ce wa baba baba ina kwana ka rusuna ki ai yaro ne mai ladabi amma lokacin da ka dawo ka dawo gida ka yi lattin dawowa gida ka dawo gida karfe goma sha ɗayan dare baba yake a kira min wani ina ka tafi jiya me yasa ka dawo karfe sha ɗayan dare ni ba wallahi baba yana takura mun a gidan nan waye waye wallahi babu ka kiska ne kai kai rizuna wannan bai da amfani a kai ba mai ladabi bane da haka ladabi ba rizuna ba shi bane ladabi ba safan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da ya halalta ne da sujjada suke manzon Allah ko wani sahabi da ya tafi ya ga ana wa wa'ansu suna wa wa suna wa wato sarkin su sujjada sai ki a ah, wannan wannan wannan kafiri shirman ne ma su dinga mai sujjada ai manzon Allah ne bi cancanta kawai ya jigo Madina ya je manzon Allah su dinga ya ce ya ce to na ga wannan suna yi wa wani shirman ne sai daga sai ka fi cancanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a baya halalta da Allah tabaraka wa ta'ala zai halalta sujjada ne da ya halalta wa mace ta yi wa ta yi wa mijinta na kenan imtina'un lil imtina' Allah ba zai halalta ba da haka Allah bai halalta ba kuma Allah tabaraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni da yi sujjada akan gabobi guda bakwai to ka faɗa min yadda zaka rusuna baka yi amfani da ɗaya daga cikin gabobin nan ba shi yasa malaman aqida akwai waɗanda suka tsananta ma suka ce kai kaga kaga hakan nan da ake yi haka kadai ma haka kadai idan da niyyar idan da niyyar bauta ne ya mutum ya ya fice daga musulunci kenan da haka bai halalta akwai abubuwan da za mu yi mu mai gurbin wannan shi yasa iyayenmu da kuma dattijan cikinmu da shugabanninmu ya kamata su fahimci wannan ba wai raini ba ne ko kuwa nuna isa a'a addini muke kwatantawa kuma mu da mu da kuma bayan Allah ne za mu kuma tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da shi mu zanto mutane masu tarbiyya masu ladabi in ka zanto mai tarbiyya mai ladabi wallahi wannan dattijon mahaifinka ne mahaifiyarka ce a'a makwabcinka ne a'a oganka ne a wajen aiki ba zai taba bude baki ya ce ba da ladabi ba domin ba ka rintunawa domin ai akwai abubuwa na ladabi da kuma biyayya da kuma girmamawa da ake yi yana daga ciki na gaba da kai yana magana kai shiru yana daga ciki na gaba da kai amma kun zo waje za ku zauna ka bari ya fara zama kafin ka zauna duk yana kallo yana karzani sai ya gama zamansa ya nasu sa'an nan kai ka menene ka zauna ko da baka san shi ba a'a ka zo waje ka ga mutum yana gaba da kai sai ka kaddamar da shi a cikin aikin addini ne ba a kaddamar da mutum la tsara fil qura akwai furja a tsawon farko na mutum daya sai ka kalli wani malami amma ba laifi za ku iya dinga ba mu mu ɗaliban ilimi mu dinga shigewa tsawon gaba tunda ku ba ku amma gaskiya magana la tsara fil qura ga tsawon farko furja na mutum daya sai ka ce wani bismillah a ban gane bismillah ba kai ba ka san ladan ne ka san falalar da ke a sahun gaban nan kuwa har ya kai cikin wani sahari zan manzo Allah sanar da kun san falalar da ke sahun gaba sai kuma ba ku samu daman shigowa ba sai da qur'a da kun yi qur'a kafin ku shigo Mana mutane biyu su shiga a lokaci da wannan yace ni ne na fara zuwa wannan yace ni ne na fara zuwa sai ai a tsakanin domin a zabi wanda ya fara zuwa kafin a kayar da sallah su haka suke girmama aikin lada ba a barinsa ba kar ka ce wannan ɗan karami ne ai ina to idan ya shafi aikin lada ba a gabatar da kowa ana neman ruwan alwala an samu wuta ɗaya ko lera fiye wata ɗaya kai sai ka fifita wani da ruwa kai ka yi taimama ai sai in ba ruwa ne ake taimama to kai kuma ka samu ruwa sai ka sake asali ka je ka alternative la isara fil qurab wannan ka'ida ce wajen wajen malamai amma abubuwan da suka shafi rayuwa sai da kaddamar da babba wani zama da sun zo wajen manzo Allah sarfin lama rikici ya hada su sun zo za su yi manzo Allah ah, bayani yayi hukunci a tsakanin su karamin cikin yana gaggawa ana zuwa yana sai ya fara bayani manzo Allah sai ne kabbir kabbir yana lagantar da shi ka bari eh sun samu sabani da mutum shekarun shi ya ji ya girme ka ka bari babba ya fara ne ya fara bayani bai nufin cewa ya ji da gaskiya ladabi kenan manzala ta sulma yace babu daga ciki babu shi daga cikin mu malla malla yuwaqqir kabirana wala yarham sagirana wanda baya girmama dattijan cikin mu baya girmama su manzala yace ba ba ba cikin al'umma ta la tasabu ilayya amma har ila yau baya daga cikin mu waɗanda cikin al'umman al'umman nan ba su tausayawa kananan cikin al'umma to sa'an nan kai ka isa da cewa wai wai addini nan babu ladabi babu tarbiyya babu girmama a cikin suka ce haka ba addini ya haramta abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala baya so da haka abubuwan da ya kamata bai tarkizi a kansu shine menene laduba da shari'ar musulunci ta menene ta karantar da mu idan muka duba adabul munkar za mu ga abubuwa da yawa wanda muka yi wa da su wanda Imamul Bukhari Allah tabaraka wa ta'ala eh, ya rahamce shi ya tattaro kawo na wayannan hadisan cikin littafin sa al'adab fa a takaice a takaice rusunawa yayin gaisuwa haramun ne haramun ne haramun wallahu ta'ala alam za mu dasa ayanan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da eh, manufa na Allah tabaraka wa ta'ala da sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe mana ayyukan mu da muke gabatarwa cikin wannan wata alfarma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya dace da mu da aikata kyawawan ayyuka a cikin abubuwan da suka rage cikin wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya zaba mana shugabanni na gari muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sanya tsoron sa a zukatan shugabannin mu muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa shugabanni su sauke hakkin da ke kansu muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya dace da mu mu iya sauke hakkin shugabanni a kawunan mu muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya zaunar da kasan lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da kasannin lafiya Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da ke gagararsa ya Allah ka zauna da kasannin lafiya ya Allah ka zauna da kasannin lafiya ya Allah ka mayar mana da kwanciyar hankalinmu ya Allah ka mayar mana da amincinmu ba ta gari cikinmu ya Allah ka yi mana maganin su da abin da ya dace da su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu waɗanda suka rige mu zuwa komawa gare cikin maza da mata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu gaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata namu karshen muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake hada mu a wannan waje mai tarin albarka ya hada fuskokin mu cikin jannatul firdaus al-a'la hada subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa